Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. kamar ni misali gaskiya ina tsayawa ina karantawa saboda na san implications ɗin da yake biyowa baya idan aka samu saɓanin abin da aka, aka tsara. To ya danganta dai da terms and conditions ɗin. Idan ya zama na ah, suna da tsayi to gaskiya ban fiye tsayawa sai na karance su gaba ɗaya ba. A shi doka abin da ta tanada shi ne duk abin da kashi na yarjejeniya ka saka hannu doka ta ɗauka cewa wannan abin ka yadda da shi kuma ka yi na'am da shi kafin ka rattaba hannu. Sau da dama mutane na bayyana rashin lokaci wurin karanta ka'idojin yarjejeniya a banki ko kuma domin amfani da wata manhaja a kwamfuta ko a wayar hannu. Kai wani lokaci ma har da yarjejeniyar ɗaukar aiki. ana hasashen cewa mutane da dama suna sanya hannu kan takardu ba tare da abin diddigin sharuɗa ba ko fahimtar abin da ƙasidar sharuɗan ta ƙunsa sakamakon yawan sharuɗan ko kuma yanayin rubutun. Masu iya magana na cewa rashin sanin doka baya zama uzuri. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi batun sanya hannu a kan sharuɗa ko yarjejeniya ba tare da bin diddiginta ba, da kuma aminta da buƙatun manhajoji ba tare da karantawa ƙwarai da gaske ba. Ku biyo mu sannu a hankali. Abokiyar aiki na Nana Khadija Ibrahim ta tattaro mana muryoyin 'yan Najeriya kan sanya hannu da amincewa manhaja a wayar hannu ko kwamfuta To ya danganta dai da terms and conditions ɗin. Idan ya zama na suna da tsayi to gaskiya ban fiye tsayawa sai na karance su gaba ɗaya ba. Kawai in na duba cewa application ɗin ko kuma documents ɗin ko forms ɗin wanda yake na yarda da abin da yake ciki kawai zan signing agree ko accept. Idan kuma ya zama na cewa 'yan ba tsayi sosai to nakan tsaya in karanta. kafin in yi eh, accept ko agree. Sannan kuma in ya zama da cewa ina da shakku ko kwanto game da wannan apps ɗin ko forms ɗin kawai sai in eh, cancel kawai in soke ba sai na tsaya wani dogon karanta wannan ba. shine ne dai. kamar ni misali gaskiya ina tsayawa ina karantawa sabida na san implications ɗin da yake biyowa baya idan aka samu saɓanin abin da aka aka tanadi aka aka tsara to kin ga ai ya kamata mutum shi ma ya ya gujewa fadawa tarkon da ba zai fitar da kanshi ba kamar ni gaskiya ina karanta kwarai da gaske most time dai ina yi ina ina ina signing especially dai kamar na na employment haka ina karantawa amma dai ina misali ina installing application a waya haka wani dogon labari ne a ce sign agreement da abu kawai wuce shi nike jan shi nike can can ƙasa inda zan je in danna agri kawai na sa agri kawai yan je next ko kuma misali na sayi sabon waya akwai wani abokiya da ya sayi wayar na ya ban kan duba mai kawai ina cikin saitawa na ga wani agreement da sauransu kawai na jaja na ja shi direct can ƙasa na sign kawai na shiga next page abin kenan amma in dai ta employment ne ina karantawa eh, amma in dai harkan waya ne downloading application daga online wanda zan install a laptop ne ko a waya bana yawan karanta wani wani agreement to a gaskiya lokaci da yawa bana iya samun dama in karanta terms and condition wallahi na kan skipping din shi ne ma dai kawai in wuce saboda abu ne mai tsawo yaushe za ka tsaya kuma wani ma ko ka tsaya ka karanta ba lalle ne ka fahimci ma menene ake kokarin a ce ba so ina da bukata kawai na kan wuce ne kawai in je in danna abin da zan danna magana ta gaskiya ni bana tsayawa sai na karanta times and condition din ko na menene kawai na kan ja in na kai wurin kawai in na agree a wuce wurin wannan shine gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana abdulsamad isaac guda daga cikin matasan 'yan jaridu na jihar kano media consultant kuma guda daga cikin masu amfani da sahar sada zumunta musamman facebook da twitter a jihar kano ko in ce ma kafafen sada zumunta a jihar kano alahayya halin manhaja a wannan lokaci da muke ciki da tasiri iri daban-daban kuma kowace na zuwa da irin tsare-tsarenta da kuma irin ƙa'idojinta ya danganta da yanayin tsaro da ka take da shi da kuma wani kariya ka take bawa duk wani sabon abu da ke shigowa akwai manhajoji yanzu wanda suke zuwa gaskiya suna ba tsaron waya matsala ne sosai musamman ga ma'abota amfani da wayoyin Android. Ni na taɓa fuskantar ko ce na taɓa samun kaina a cikin ɗaya daga cikin manhajoji da na sauke saboda buƙatuwa da nake da shi na wannan lokaci don amfani da wannan manhaja kuma sai ya bani matsala wanda har ta kai ga aka wawure min 'yan kuɗaɗena a cikin wato asusun ajiya. Abubuwa dai sun faru lokacin masu tsayi wanda har aka kai ga wannan abin ya faru. So gaskiya shawara da zan ba musamman masu amfani da manhaja shine duk rantsi duhu wuya duk saurin da kake in dai ka sauke manhaja musamman sabon manhaja ba waɗanda suka yi su shahara ba a irin su Facebook da WhatsApp da Instagram da Twitter da sauransu ko Thread da X so ya kamata mutane su gane duk a manhaja da zaka sauke bayan waɗannan ya kamata kwarai da gaske ka lura ka karanta dokoki da ƙa'idojin da ke cikinsa dan zai iya bayuwa ga sai ka fara jin daɗin manhajar kuma gaba kaɗan ya ba wa wayarka matsala ko in ce tsaron wayarka matsala to wannan shine ah, abubuwa da dama da ya kamata mu lura da shi kuma ya kamata a ce duk mai sauke manhaja ya karanta ƙa'idoji karanta ƙa'idojin nan ba za ka gane yana da amfani ba sai lokacin da ka fara amfani da shi baka karanta ba to anan za ka gane cewa to fa ashe ashe akwai matsala so wannan shine gani waɗanda suka sanni ko kuma waɗanda muka yi hulɗa da su za su san cewa duk saurin da nake wajen sauke manhaja ba na sauri ban karanta ka'idoji ba wannan ka'idojin shi yake taimaka ma kai ma iya amfani da manhajar yadda ya kamata wannan karanta ka'idojin shi yake taimaka ma kai amfani da manhajar fiye da wasu wanda ma suka jima da ajiyewa ba ina cewa irin su facebook da sauransu ba su da matsala ba a'a kowanne da irin matsalarsa amma bai shahara da irin sabbin manhajojin nan wanda suke zuwa da shi musamman masu ba wa wayoyi matsala ba. Za ga da yawa yawan su sukan dawo virus ne a waya wanda gaba ɗaya mai amfani da wayar shi yake zuwa ya cutu. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suke mu'amala da manhajoji da kuma yadda suke sanya hannu akan takardu. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Aminiya da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe. Sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar Aminiya. Domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng Ko kuma shafukan Aminiya na Twitter da Facebook sannan za ku iya tuntuɓar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar Aminiya. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a ko da yaushe. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust ko a twitter.com aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji 'yan Najeriya da bayanin yadda suke saka hannu a kan yarjejeniya da kuma amincewa da manhaja. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da wani lauya masanin shari'a. Da bayani dangane da sanya hannu kan takardar yarjejeniya ko kuma sahalewa manhaja a wayar hannu ko kuma a kwamfuta. Tuni suna barista Ma'aru Muhammad ya kuma ni lauya ne mai zaman kaina kuma masani akan harkokin da suka shafi shari'a da kuma abin da ya shafi hata hannu a takardu da makamanta haka. to shi abin da yake tattaure akan sa hannu akan takarda wato ma shi maka bayani cewa ya ɗauko asali ne daga principle ne na musulunci a cikin bakara akwai inda ake magana in za a ba da bashi a rubuta ko a yi tabbata a rubuta kuma an kafa shaidu a kai to mu dawo kan magana ta zamani a shi doka abin da ta tanada shi ne duk abin da ka shiga na yarjejeniya ka saka hannu doka ta ɗauka cewa wannan abin ka yadda da shi kuma ka yi na'am da shi kafin ka rattaba hannu saboda haka duk wani abu da ya biyo baya ko na riba ko na asara ko hukunci ko makamancin haka saboda haka ba yadda za a yi ka fita ka nuna cewa ba kai ka saka hannu ba hmm. sai dai kawai idan ka nuna cewa akwai yaudara ko tilasta maka aka yi ko kuma wannan sa hannun da aka yi ba naka bane zuwa aka yi aka kwafa wato abin da ake ce mata fojiri To in ka lura barista sau da yawa irin a takardu na kwantaragi ko a banki mutum zai bude asusu za ka ga hmm. ko kuma manhaja ma idan mutum zai saka a wayarsa ta hannu ko a kwamfuta za ka ga rubutun yana da yawa kuma za ka ga hmm. rubutun ƙanana ƙanana wani lokaci mutum sai ga hmm. kamar ba zai iya karanta ba me yasa suke zama da yawa haka kuma ake yin su ƙanana ƙanana. Eh, saboda shi duk yarjejeniyar da za a shiga ya bisa ka'idoji ake jerawa. saboda haka tun mutumin ko kuma da ya saka manhaja ko a kan ko a kwamfuta ko a waya ana saka masa ka'idoji da terms su ne ake ce ma terms hmm. za ka ga kai za ka danna ka ce ka yadda ko ka ce baka yadda ba in baka yadda ma ba za ka yi amfani da shi ba to wannan danna wadda ka ce ka yadda shi ne ce da ka yadda saboda haka komai kankantar rubutu lallai-lallai. abin doka ta zane da sai ka karanta ka fahimta idan kuma ba a yaren da kake ji ba ne sai ka nemo wanda ya san fassarar wannan yaren misali an yi daga turanci zuwa hausa ko daga larabci zuwa hausa ka yadda ka gamsu sannan ka hanzarinka na ka saka manhaja kawai ka saka hannu ba tare da ka karanta ba. To masu sauraro da wannan bayani na barista Ma'aruf Muhammad ya kasai, lauya kuma masanin shari'a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a dan abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.